الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ko يو إشرين دبيو watan ربيع الثاني hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1435 wanda ya daidai da 22 ga watan february miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 gashi kuma allah Ta baraka wata allah ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadus salihin in ba ku manta ba muna cikin babi mai bayanin abubuwan da allah yawa muminai tattali cikin aljanna mun yi ayoyin da malam ya kawo mun faro hadisai karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne dangane da hadisin gira ɗan shu'uba yarda allah tabbata gare shi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi musa alaihi salatu wasallam ya tambayi ubangiji ne ya ce ya allah menene mafi koma bayan 'yan aljanna ga mazauni ma'ana cikin 'yan aljanna wane ne na ƙarshe duka ga mazauni cikin aljanna sai manzon allah ya ce mai mutum ne wanda zai zo bayan an shigar da 'yan aljanna cikin aljanna sai a ce mishi ta ka shiga aljanna sai in ya zo ya ga kamar aljanna ta cika sai ya dawo ya ce ma Allah ya Allah ya zan shiga aljanna alhali mutane duk sun sauka yansu kowa ya amshi kyaututtukan da an ka bashi <clears throat> yana ganin kamar babu wuri kenan ko ta cika sai a ce mishi za ka yadda a baka kwatancin mulkin wani hamshakin mai mulki na duniya sai ya ce eh Allah na yadda da haka nan sai Allah ya ce mishi to an baka mulki irin na kwatancin wani mai mulki na duniya hamshakin mai mulki na duniya da irinsa da irinsa da irinsa da irinsa ma'ana kenan kwatancin mulkin wani hamshakin mai mulki ba 'yan ranke-ranken masu mulki ba fa hamshakin mai mulki wanda mulki ne ya ji gishiri to iri ne an baka sau biyar ga na biyar sai ya ce na yadda ya Allah sai Allah ya ce na ƙara ma wannan ya tabbatar maka da kuma goma irinsa kaga kenan za a bashi kwatancin goma sha biyar ko? goma sha biyar ne? Hmm? sha biyar na kwatancinsa ko? mun yi daidai wai? bai yi daidai ba an ce an bashi irin mulkin wani mai mulki sau biyar. ko sannan an ka ce kuma an yi multiplying ɗin biyar ɗin nan sau goma nawa kenan sau hamsin adalla ya yi kuskure kwatancin mulki mai mulki sau hamsin jama'a yanzu mulkin wa za mu misaltawa nice kamar shugaban ƙasar amerika ko ko bari mu aji shugaban ƙasar amerika tun da kafirci ne bari mu yi misali da mai mulki musulmi tun da muna da musulmi a ce mulki irin na sarkin makka jama'a sarkin makka ya kai mai mulki ko bai kai ba akwai daula fada te ko babu to yanzu daula irin ta sarkin makka ko shugaban ƙasa eh? burnai eh? shi ya fi kowa kuɗi eh, duk duniya o oh, cikin masu mulki bai ɗebo a yan muna ga mu ko muna hekuwa tsaya <laughs> ka ji hikimar Allah ko <laughs> to kamar yanzu a ce shugaban eh, eh, sarkin makka misali ba shine shugaban kasar makka ba kowa da ya sarkin makka na ko talakan makka yana cikin ni'ima in ka zo da ganin kumatunsu ka ga yadda jikinsu ka walƙiya kai ka suna cikin ni'ima ba waɗanda annan rana na bugun su babu suna cin garin kwaki ka ci garin kwaki ya jikinka zai walƙiya garin kwaki na sa jiki walƙiya jama'a bushe jiki ya kai shan jinin jiki ya kai sai ya maruwa jiki ya bushe ka yau ka koma almutakahil <laughs> mai busassan fata to yanzu kamar misali sai a ce irin mulkin sarki abdallah na makka ko to za a baka irinsa sau biyat irin mulkin sarkin makka sau biyat ya ce ya yadda sai allah ya ce to na ninka ma sau goma kuma kaga biyar sau goma nawa kenan hamsin ba goma sha biyar ba na ninka ma mulkin nan na hamshakin mai mulki sau da mun baka sau biyar to mun nilka ma kuma shi sau goma kaga sau hamsin kenan kenan mafi koma bayan 'yan aljanna ga daraja cikin aljanna shine wanda za a ba mulki irin na sarkin makka sau hamsin ba sau goma sha biyar baka mai da nace shekarun jiya ku jama'a wanda za a ba yanzu allah dai ko dai irin mulkin sarkin makka an ka baka baka wadata ba ka wadata tun da na ya ka zauna mutum ya zauna cikin kwano cikin raka eh gida da an fara damana ka kama tare-taren ruwa kenan gama mai gidan wasu karkashin gada su kwana ba su da wurin kwanci duk gidajen da aka gari ba su mallaki ko daki ba ba su mallaki kuɗin da za su ɗauka hayar daki ba da karkashin gada su kwana to yanzu irin wannan mai kwana karkashin gada kaddara in musulmi ne ya bi Allah kwana karkashin gada bai cutar da shi da komi gobe kiyama sai a bashi mulki irin na sarkin makka sau hamsin jama'in bancin da aljanna ta bai kuwatawa <laughs> <laughs> wani makiɗi ya ta gidan wani basaraki yana mai kiɗi wani basaraki mai kuɗi sai ya ɗauko mota sai ya ɗauko makullin mota jefa mai da makiɗin ya rikice sai ya ci ga wanda ya fi Allah kyauta shi bai taɓa tunanin Allah na iya bashi mota to ga ta wanga ya bashi ya ci ga wanda ya Allah kyauta sai ya kira shi wancan da yake da da sauran hankali ya kira shi ya ce zo kawo makullin ya kawo ya ce to Allah na fasa sharan ya ce wallahi na fasa ya tsaka cewa dafi Allah kyauta ya yi tuba ya ce wallahi na fasa ya amshi mota ta yi ka ta can kai ku da kahircin kaga ya yi tu zero. bai da imani ne bai da mota <laughs> ka gani rikicewa ce ba mun yi iri ne ba cikin riyadu nan ga babin hankuri wanda taguwa ta tabbace mai cikin daji kaya ne da abinci ne da abin sha da kayayyaki duk suna kanta har ya yanke kauna kuma dajin gama namomin daji masu halakarwa irin su kuraye da zakoki har ya yanke kauna ya samu inuwa ya ban ma Allah yana jiran wa da Allah zai da shi sai ga ta dawo mai annabi ya ce da ya tashi ya kama ragamatta. saboda ya rikice saboda farin ciki sai ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya rikice saboda farin ciki to yanzu duk wanda a talak duk dan Najeriya an ka bashi irin mulkin sarki Abdallah sau hamsin ai yana kuwatawa imda ba aljannata ba saboda rikicewa kana fama da garin kwaki a baka mulki irin na Abdallah sau hamsin sai ka ce ihu sai a rike <laughs> to Allah ya shirya da mu to jama'a kun jiya wanda za a ba mulki na wani hamshakin mai mulki nan duniya sau hamsin shine na ƙarshe ga daraja cikin aljanna ma'ana shine na ƙarshe ga wurin zama Yan akwai babu talaka cikin aljanna ko da mun ce shine talakan ɗan aljanna to babu talaka wace kalma ta fi dacewa adana ahalil jannati manzilatan wace kalma in kun iya hausa to Allah ka ka buɗe bakinka wace kalma hausawa aka tambaya to wanda abubawa na sa baki <laughs> wace kalma ta fi dacewa adana ahalil jannati manzilatan adana wace kalma ta fi dacewa fassara adana mafi karanci ko mafi koma baya kaji wani yace ni'ima wai mafi karancin ni'ima eh to to to yayi yayi musamman la'akari da wanda ya faɗi shi ma ba bahaushe ba ne bahilla ce ne kaga bahilla ce bobawa ne ya <laughs> eh, ana magana hausa hausawa ya kamata su yi magana amma duk wata ƙabila ake <laughs> ana magana hausa bahilla ce ƙabila ne ai <laughs> to to mafi koma bayan 'yan aljanna ga wurin zama ko cikin aljanna shine annabi ya ce wanda za a ba eh, mulkin wani mai mai mulki sau hamsin wannan shine na ƙarshe na so ganin na first class kaga 'yan first class nasu bai misaltuwa iyaka abin ga eh, fi hamala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala bashirin, sai a batta haka nan rufe Mm. fala alamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun sai a batta rufe to Allah ka Allah ka bamu aljanna jama'a wagga ruguduma duk wanda an ka shata ba da shi ba jama'a ya yi hasara ko bai hasara ba yanzu wani abu lalatacce na duniya ya shagaltar da kai ka ta ka yi tsafi Allah ya hana maka shiga aljanna saboda wancan abu mai karewa duk ni'imar da ka samu duniya jama'a karewa ta kai to kajiya na ƙarshe ga daraja shine wanda za a ba eh, irin mulkin mai mulki hamshakin mai mulki dan aljanna sau hamsin jama'a saboda kazan gwamna gwamnan jiha najeriya jiha nawa gare mu jiha talatin da shidda to yanzu eh, nijar akwai jihohi bancin talatin da shidda najeriya ghana akwai jihohi kamaru akwai jihohi kowace ƙasa amerika jiha nawa gare ta jiha sittin hamsin ko sittin eh hamsin ko jiha hamsin to yanzu saboda wanga leki ashe kenan duk wanda ya zan gwamna jama'a an bashi mulki duka ko leki an ka bashi akan leke dan leke hakan ga dan abinci cikin cokali ka yadda ka yi hasarar wannan gara basa jama'a ka ta ta inda boka yi wai ka iya tsafi wai tsafi yake yi wai dole sai ya zan gwamna dole sai ya zan sanata Allah ɗebe mu sanata albarka inda sai an yi tsafi aka kai ga sanata jama'a mu riƙe imaninmu ba abu mai tsada duniya kamar imani ya ku jama'a kada mu yi saku-saku duk wani abu wanda zai raba mu da imaninmu jama'a kada mu warganta game da shi wallahi duk abin da kan lalata imaninka don kaiwa gare shi wallahi hasara ne gare ka ba ci gaba ba sannan duk abin da kan rasa jama'a in dai ba imani ba ne to ba kai hasara ba ya karama hasara ce shi yasa cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a A cikin addu'o'i ne yake cewa wala taj'al dunya akbar hammina wala mablaga ilmina Allah kakka sanya duniya ita ce mafi girman himma ba mu da himma illa duniya Allah kakka sanya mu zan haka nan kuma kakka sanya duniya ita ce matukar ilimin ba mu san komi ba illa rayuwar duniya ya alamuna zahiran min alhayatid duniya wahum an al-akhirati hum gafilun sun san zahirin rayuwar duniya duniya ɗai ya sani amma da an ɗauko magana addini arwalla kakka so gani wadda ya ka arwalla ko yi bai sani ba Allah kakka ya mu zan haka nan don haka mu tashi tsaya ku jama'a inna salatullahi galiya ala inna salatullahi aljanna haka annabi ya ce hajar Allah tsada gare ta ba ta da araha me hajar Allah ya ce ita ce aljanna don haka mai tunanin wayewa da ya ga dama duniya kuma ya shiga aljanna wallahi ya cuci kansa sai an tashi tsaye ku jama'a don haka mu tashi tsaye mu kyautata imaninmu duk abin da zai kawo lum'a ga imanin nan kada mu yadda da shi ko alama kada mu yi saku-saku da imani ba abu mai tsada duniya kamar imani Allah muna roƙonka don rahamaka Allah ka kare mana imaninmu wannan gara ɓasa da kai ya tanadi ga masoyanka bayanka na ƙwarai Allah kada kai mana rashin arzikin rashin shiga cikin waga gara ɓasa. Allah ka sanya mu aljanna ba don halin mu ba to yau za mu tashi hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud duk dai gara ɓasar da Allah yawa bayi ne na tattali cikin aljanna ko yace wa an mas'udin radiyallahu anhu ƙal. Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. inni la'alamu akhira ahlin nari khurujan minha wa akhira ahlil jannati dukhulal janna rajulun yakhruju minan nari habwan fayaqulu Allahu azza wa jalla lahu idhhab fadkhulil janna fayatiha fayukhayyalu ilayha annaha mala'a fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mala'a fayaqulu Allahu azza wa jalla lahu janna fayatiha fayukhayyalu ilaiha annaha mala'a fayarji'u fayaqul ya rabbi wajadtuha mala'a fayaqulu Allah azza wa jalla lahu idhhab fadkhulil janna fa inna laka mithla ad-dunya wa asharata amsalha aw inna laka mithla asharata amsalid dunya fayaqulu ataskharu bi aw tadhaku bi wa antal malik qala falakar ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama da hika hatta na Faka fakana ya ƙulu zalika adana ahalil jannati manzilatan muttafaqun alaihi Allah shi ƙara tsira da aminci ga annabi hadisin mu na farko yau an karɓo shi daga abdullahi dan mas'udu yarda Allah tabbata gare shi dan mas'ud ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inni la'alamu akhira ahlin nar ni na san karshen yan wuta hurujan min hafita daga wuta yan an kasa mutane masu shiga wuta sun kasu kashi biyu akwai masu shiga ta har abada su ne kafin rai sannan akwai masu shiga ta fursuna kamar an sa fursuna gidan yara an yanke mai hukunci wani wata wata shidda wani wata uku wani shekara guda wani shekara goma haka dai ko jama'a da lokacin da alkali ya ɗiban mai sun cika ba sai a buɗe mai kofa ya fito ba to akwai masu wa aljanna irin wannan shiga shiga ta fursuna eh wuta akwai masu wa wuta shiga ta fursuna ma'ana a shiga ba shiga ta dawwama har abada ba gwargwadon abinda Allah ya ɗiban musu in sun ka kare sai a buɗe musu fito su wane ne fursunonin wuta musulmi waɗanda sun ka mutu da imani cikin zukatansu amma kuma sun mutu suna wasu abubuwa na saɓon Allah waɗanda Allah bai yafe musu ba ya kama su da laifi akan waɗannan laifukan hadisai sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya mutu da koda kwatancin azzarra na imani cikin zuciyarsa ba zai dawo mauta ba ko dai an sashi wuta za a sashe ne shiga ta fursuna in ya yi fursuna gwargwadon shekarun da Allah ya ɗibi masai sai a fitar da shi a wanke shi a sashi aljanna sannan mun daɗe can insha Allahu Allah ka tuha muna asiri Allah ka kasa samu ko da da sunan fursuna balle shiga ta dawama to duk wanda ya mutu yana kafirci ya ku jama'a ya mutu yana tsafi ya mutu yana zuwa inda bokaye wallahi shiga ta ba ta fursuna bace shiga ta dawama zai wa wuta duk wanda ya mutu yana tsafi ya ku jama'a don ku san matsayin abin da kuke yi 'yan siyasa ku san abin da kuke yi wanda ya yadda ya mutu yana tsafi billahi lazi la ilaha illa huwa shi da aljanna sai dai ya gani ga wasu shi da aljanna sai dai ya ja ga shalin sha ba ni nice ba maganar Allah ce Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahun nar wa malil zalimin min ansar yadda al'amari yake ya ku jama'a in ji Allah man shirk billahi duk wanda ya yi shirka da Allah ya yi tsafi kuma ya mutu yana yi har mutuwa ta riska bai tuba ba ita tuba ta gusar da ya ku jama'a kuma kofar tuba ta Allah tana nan buɗe kun ba za a kulle wannan kofa ba sai ranar da rana ta fito da ya mata yau gabas don haka ainihi a tuba duk wanda ya yi shirka da Allah ya mutu yana yi bai tuba ba Allah ya ce faƙar harrama Allahu alaihi aljanna hakika Allah ya haramta aljanna gare shi ba wai ba zai shiga ba haram ce haram ina fatar kun fahimta yana da bambanci da a kawo kunu a ce kaga kunu ko amma baka sha nai da a ce giya ita giya ko baka an kai mallaka kace bai halatta ka sha ba saboda mi saboda haram ce shi a bambancin da ba zai shiga ba ba wai magana baya shiga ba haram ce ko buɗe mai an kai haram ne gare shi ya shiga Shi ne ma'ana faƙar haram Allah alaihi aljanna duk wanda ya mutu yana tsafi haƙiƙa Allah ya haramta aljanna gare shi to ina ne makomarsa ya wa ma'awahun nar makomarsa ita ce wuta annaru Allah ka tsare mu da annaru sai Allah ya ce wa malil zalimin min ansar kuma azzalumai mushrikai wanda sun ka mutu suna tarayya da Allah ba su da wasu mataimaka da za su taimake su kare su daga shiga wutan nan duk duniya a ce yan uwanka ne masoyanka ne yan goyon bayanka ne wallahi in kan mutu kana tsafi komi ba su iya taimaka masa kare ka daga shiga wuta wallahi sai ka shiga wutan nan don haka jama'a tsafi eh, eh, abu ne na wasa wallahi ba abu ne na wasa ba ku kama kanku daga tsafi mata ka cewa wargi duk wargi ne banda dogara uwan miji da taɓarya uwan mijinki sarakuwarki sai ki zo da taɓarya kuma ga mijin tsaye ga ɗanta tsaye sai ki dagi kuɓinta da taɓarya ya ce ke ke ce a wasa ta nika mai inna kai ko ya wasa ta nika ana wasa da wannan yanzu yana an sa taɓaryar na wallahi jishe ta bisa gare ki to wargi duk wargi ne banda dogara uwan miji da taɓarya kuma gaban ɗanta to wasa duk wasa ce banda shirka ya ku jama'a Allah na kyale komi banda shirka wallahi al'azim duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai yafe mai ba amma duk iya girman laifin da kan mutu kana yi in dai babu shirka cikin mashi'a ce ta Allah in ya so ya gafarta maka bai damu ba in ya so kuma ya kama ka da laifin to shi ne waɗanda Allah bai so gafarta ba da cikin musulmi sun mutu da imani cikin zukatansu amma kuma sun mutu suna saba ma Allah kuma Allah bai yi niyyar gafarta musu tunda mashi'a ce tashi to in ya su cikin wuta in sun ka ƙari lokacin da Allah ya ɗiba musu na fursuna to sai a fito da su da wuta in an ka fito da su sai a sa su wani gulbi da ake kira um, um, uh, uh, a sa su cikin wasu ruwa da ake kira ma'ul haya ruwa na rayuwa ba sun naɗi ɗaya ba sun bugu sun yi baƙi sai a sasu na a wanke su in an ka wanke su sannan a sasu aljanna to shi ne haka yanzu baka gani yanzu gidan yari ɗaya rana aka fita wani wata uku an ka ɗiban mai wani wata shidda wani wata tara wani shekara guda wani shekara biyu wani shekara goma wani life imprisonment haka ne ko ba haka bane Rana fita su duk guda ce to haka 'yan wata kowa gwargwadon shekarun da allah ya ɗebo mai sai dai kun san abu mai ka da gaba hadisi ya tabbata daga cikin musulmi wa'in za su shiga wuta annabi ya ce akwai wanda zai zaunawa cikin wutan nan shekaru gwargwadon yawan ƙasar duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un girma ya faɗi rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu duk wanda ka sa wata ka da mai girma ya Allah ka kaskanta shi wa mal lidh min ansa Allah kakka sa mota ko da shiga ta fursuna balle shiga ta dawama amma ga wasu nan sun yi gaba da gaba da ita sun yadda kan duniya kaddai a ji kunyar duniya duk abin da zai faru gobe kiyama yadda bai faru ba sun yadda su shiga shiga ta har abada a kan duniya jama'a akan kan kujera mai kallewa wadda ko shege Allah na ba kujerar nan fa ka sayar da imanin kawai don haka Allah ya ɗebe mu duk kujerar da sai an lalata imani aka yi wa gare ta duk kujerar da sai na bar imani na nika kai Allah kakka kaddare da samunta da na ta san mata Allah haƙalle ta kahin in kai jama'a abu mai tsada aka sai suwa a za'ar ha? abu wulakantacce ƙasƙantacce wanda bai da ƙima wurin Allah mai yan malafa kahir yana da ƙima wurin Allah Ƙasƙantacce ga shi na Allah ya bashi kaka cewa kai ka sai da imanin ka don haka ga eh, abinda Allah ya ba kahiri ga banza ka lalata imanin ka don haka ga rai wuce hasara ta wuce ma wannan don haka jama'a ku riƙe imaninku. ku Allah mu gama da addu'a Allah ka tsare muna Allah kai ka tsaro Allah ka tsare muna imanin mu to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace inni la'alamu akhir ahlin nari ni haƙiƙa na san ƙarshen yan wuta khurujan min daga fita daga wutan nan ashe kenan akwai masu fita daga wannan na nuna muna ashe wuta gaskiya ce kuma tana can yanzu haka tana can tana ci bal bal bal Allah ya halicce ta sannan ya nuna za a sa wasu mutane cikinta wasu 'yan an kasa su kuma daga baya za a fitar da su in sun sha kashi an daddake su an daddake su gwargwadon layin da sun gaisu a fitar da su wa akhir ahlil jannati kuma annabi ya ce na san karshen 'yan aljanna dukhul janna ga shiga aljanna ita ma aljanna jama'a kamar admission na university ba akwai first batch ina fatar kun fahimta sannan akwai second batch sannan akwai sada batch su aka supplementary sannan elect admission elect admission har an fara karatu har sai mista ta fara ta haya, wa'anda an ka ba admission ba su yi ba su taho ba ba su aka cika da elect admission ba to wada kaga haka nan haka shiga aljanna yake akwai tashin farko wa'anda za su shiga Allah ka sanya mu cikin 'yan admission na farko Allah kan mu shigo cikin supplementary kan mu shigo admission din farko Allah waɗanda za su biya annabi Muhammadu mu shiga aljanna tare da mai gidanmu Allah ka sanya mu cikin su to haka dai ana shiga dai gwargwadon ayyukan ka dai gwargwadon lokacin zaka shiga to shine annabi ya ce kuma na san ƙarshen in aljanna ga shiga aljanna mutum na ƙarshe wanda shine na ƙarshe da gare shi kenan shine kutal ga shiga aljanna kamar sun tambaye shi wane ne ya manzon Allah wane ne ƙarshen 'yan wuta ga fitowa da cikin wuta ƙarshen 'yan aljanna ga shiga aljanna sai ya ce rajulun wani mutum ne ya kharuju minan nari habwan wanda zai fitowa da cikin wuta da rarrafe ya bubbugu jama'a bai iya tahiya ya sha kashi girma ne ya faɗi duk wanda ya shiga wata walla girma ne ya faɗi in dai wani girma gare ka to ya faɗi don wallahi kashi za a baka kunji za a mai da tsawon mutum zira'i sittin haɗi ne zira'i sittin sannan mala'iki ka warewa bakin ƙari ne ya kwaɗa ma kulki amma yanzu mala'iki in ya ganto mi kada Allah ya sa ma ina cikin yanzu abu amma yanzu kaddarawa in ya bugi iri na ina zai ma bugawa to mi zai bugawa da danga illa dauka alhaki <laughs> Allah shi kare mu daga bu ko nan duniya an ka buge ka a girman ka ya faɗi yanzu a kai ka wurin 'yan sanda ka yi sata sai a yi mawa da 'yan sanda ka yi <laughs> dare na yi a ɗauku buloli a ce a bashi shayi ya sha hmm? girman ka bai haɗe ba gobe ko da 'yan uwa ka zuwa beli su iskan majikin ka duk ya fafashe da buloli ƙatta na irin ka sun ka ba kashi girman ka bai haɗe ba girman ka ya haɗe to ina ga wanda mala'iku na ba kashi kuma an haƙona da wuta su 'yan sandan duniya ya su yi ma buloli amma ba su iya saka cikin wuta su ƙona ka sai dai su aza ka bisa kujera ta electric ta yamma cu sai a kashe in ana son a taci labari daga gare ka na fatar kun fahimta amma nan jefa ka za a yi gaba ɗaya a sukku ka cikin wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta to shine manzon Allah ya ce ƙarshen 'yan wuta ga fita ƙarshen 'yan aljanna ga shiga shine wani mutum wanda zai fito da cikin wuta da rarrafe kaga ya sha kashi bai iya tahiya Faya yaqulu Allahu azza wa jalla lahu to in an fi sai an sa shi cikin gulbin rayuwa an wanke shi yanzu ya ima kafafu nai sai Allah mai girma da buwa ya ce mishi idhhab tafi fadkhulil janna take shiga aljanna Allah ya umarta ta shiga aljanna ga ta can tunda ka gama fursuna fayatiha annabi ya ce sai wannan mutumin ya zo mu aljanna fa yukhayyalu ilai in zo sai ya tsaya bakin kofar aljanna bai shiga ganin irin ga munan fululu ga munan da mu da ɗiyanmu da matanmu da kowa da uwayenmu da kowa da kowa fata ce nake yi fayyukayyalu ilai sai a ta zuwa gare shi an na hamal a cewa aljanna ta cika ba no si haka za a ta mai ta khayili surantawa ko sai a ta mai a to ina ai babu sauran gida kowa ya kama gida ne babu sauran wuri fayarji sai ya dawo inda Allah tabaraka wa ta'ala fa yaqulu sai ya ce ya rabbi ya ubangiji wajadtuha mal'a na samu aljanna cikakka ta cika babu hili fa yaqulu Allah azza wa jalla lahu sai Allah mai girma da buwa ya ce mishi idhhab fadkhul aljanna nice maka ka tafi ka shiga aljanna wai ga mata cika ta ka shiga aljanna fayatiha wannan mutumin da ya sake zo mata fayukhayyalu ilay sai asuranta mai annaha mal'a ta cika fayar ji'u ya eh, sake dawa inda Allah fa ya kule ci ya rabbi ya ubangiji wajattu hamal a na same ta cikakka ya Allah Allah ta cika fa faya Allah azza wa jalla lahu sai Allah mai girma da bawa ya ce mishi izhab fadkhul aljanna ce ma ka tafi ka shiga aljanna tafi ka shiga aljanna kai ke ganin kamar ta cika ni na ai abita ni na san bata cika ba gidajenka na nan suna jiranka fa inna laka kuma ba ma aljanna guda za a baka ba fa inna laka ya tabbatar maka mithlad duniya kwatancin duniya wa asharata amsalaha da goma irinta magana ta kare kai kuyi kabbara Allahu akbar wannan ta girmama Allah ce kai Allah ya kai mai girma ka tafi an baka du ka tafi cikin aljanna ka shiga an baka duniya da goma irin duniya shikenan magana ta kare kurma ya makabci duniya sau goma an ba shi duniya sau goma yanzu jama'a duk abin da ya tsaye sai har shekaru can ana ba shi kashi don Allah jama'a ya yi hasara ko ya ci riba wani da abin duniya na kila wurin takarar kansila na yi wasu yan leƙe leƙe nan shi yasa ya sha wancan kashi har mun kai shekaru kahin ya taho ya zo daga baya don haka jama'a duk abin da zai shigaltar da kai ga shiga aljanna wallahi hasara na ba ci gaba bane kama kanka gare shi kai mu yi ta addu'a Allah ya tsare muna imanin mu rabbana la tuzigi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab addu'a ce bakan da ya kowa ya rike ta Allah karka karkatar da mu bayan ka shiryar da mu to shine sai Allah ya ce mai kana da kwatancin duniya da goma irinta an baka duniya da goma irinta kaga kenan an bashi duniya sau nawa sau goma sha ɗaya duniya da goma irinta ba an baka goma irin duniya ba duniya ɗaya da goma irinta kaga duniya sau goma sha ɗaya kenan au inna laka <clears throat> ko kuma sai a ce ya tabbatar maka ta asharati amsalin duniya kwatancin goma na misalin duniya za a ba duniya sau goma ina fatar kun fahimta faya ƙulu sai mutumin ga sai ya rikice sai ya ce atas bi e eh, kanai mini izgili ne ya Allah au ko kuma ya ce tadhaku bi kana dariya ta ne wa an maliku alhali kai ne mai mulki haka zai ce ma Allah almaliku mai mulki yana da mamanci da maliku maliki yau meddin ga kira'ar warshu ga hafsa sai ce maliki yau meddin a'a ga kira a warshu at maliki yau meddin ko ga hafsa ita ce maliki yawmiddin to da maliki yawmiddin da maliki yawmiddin wanne ne ya fi cika maliki ya fi cika bisa ga maliki maliki shine mamallaki yanzu an mallaki wannan littafin na mallakar bello ya ne amma shi nuna yana da mulki amma an ka ce maliki mai mulki dole akwai wani dan leke da kaka mulki kaga ashe duk wani mai mulki ya mallaki wani abu amma ba duk wanda ya mallaki wani abu adda mulki ba ina fatar kun fahimta don haka maliki ya fi cika bisa ga maliki to sai ya ce ya Allah kana kana mai izgili ne koko kana dariya ta ne wa antal maliku alhali kai ne mai mulki Ƙala, ɗan Mas'udu marwayacin hadisin ya ce falakar ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗi wannan haƙiƙa na ga manzon Allah ya kalla. haƙiƙa na ga manzon Allah da hika yayi dariya hatta badat nawajidu sai da haƙora ne zagage sun ka sun ka bayyana zagaigai ko kuma gumagumai an yi saɓani menene na wajid wasu ce zagaigai zaga wadda ake cizo da ita wasu ce waɗancan na ƙuri'a matauna manzon Allah da ya kawo nan yayi dariya sai da haƙura ne sun ka bayyana fakane ya ƙulu manzon Allah ya zan yana cewa zalika to wannan wanda za a ba duniya sau goma adana ahalil jannati manzilatan shine na baya ga masauki cikin 'yan aljanna shine na baya ga masauki na daraja cikin aljanna shine gida ne ya kowa zama less privilege wanda oh, abin ga ma'ana duk da kayan alatun da Allah ya tanada to wanda za a ba duniya kwatancin ta sau goma to shine na ƙarshe duka ga daraja cikin aljanna to jama'a akan leke fa leke ka teka ka lalata addinin ka leke wai darakta Allah shi ɗibe mu darakta albarka inda sai an yi tsafi ka ce ka yi kwanan gida inda wani kato shege wai ya yi kwanan gida da kai wai ya ma da Allah ɗibe mu darakta albarka in sai an yi kwanan gida aka kai ga darakta daraktan mi ka kaskanta ka to ka zan karuwa me amfani an yi ma darakta darakta karuwa akwai kima ga darakta karuwa ko man ɗin local government karuwa ga mata ga ɗiya ga sarakunai ga 'yan uwa ga ƙannai, amma kuwa sun kwana aka yi da kai waya ma man. Allah ya ɗebe mu ciyaman karo albarka ko kwamishina in za a yi ma kwamishina ko sa sai an yi kwanan gida da kai kwanan gida ya yi ci kai dan neman katon banza zai ka bashi kumus ga baki ka buge mai baki ta bakin mala amin daura ya ce zan kadan ma haurun gaba ka kadan mai haurun gaba ta gani don haka jama'a bai kamata mutum ya kaskanta kai shin shi da Allah ya sa shi ba wannan mai kwanan gida da mutane yana ba su mukami shi kwanan gida an kai da shi an ka ba shi mukami ba Allah ya ba shi ba to Allah ya ce bai baka ka ka wulakanta kanka dan nan sai ka kama yawo da napkin da girmanka da tsuha ga ɗaya kana yawo da napkin ka koma jariri tutuna zazzago ma jama'a mai napkin na shiga aljanna waka ka shiga aljanna kai da napkin a mukan ba ba ba ba mu admission din ka ne mana warin kashi to kun jiya ya ku jama'a don haka kakka yadda kaskanta kanka duniyar da lahira duk ga hannun wa suke ga hannun Allah suke duk mai neman su ba ga wani abin da a kuskuren mutane sun ɗauka duniya ga hannun wasu take sai an bi su ake samunta wallahi ƙarya ce ƙarya ce wallahi ko ku haɗi annabi sulaimanu waye bi da allah ya mallaka mai duniya gaba ɗaya sai na umar ɗan khattabi waye bi da allah ya mallaka mai duniya waɗannan duk allah sun ka bi ashe kai ma bi allah sai allah ya baka duniya da lahira jama'a ba a samun su ga kowa sai ga allah duk wanda ya tunanin samun duniya ga wani wanda ba allah ba yayi kuren hanya to shi ka saka ga mutum ya ta yayi tsafi mutum ya ta yi abin da ba daidai ba mutum ya ta yi kwanan gida da shi ɗaukar ya kai katun banzan nan da zai kwanan gida da shi ka ba da duniya wa ya gaya ma mukamin da zai baka na arziki yake shi ka saka yi arziki arziki ga hannun Allah yake ya ku jama'a muna roƙon Allah ya arzita mu daga halali ne ba sai mun saba mishi ba kun gani wannan hadisin muttafaqun alaihi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi wa an abi musa radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'latin wahidatin mujawwafa dulu hafis sama'i 60 milan lilmumini fiha halon ya tufu alaihi mulmuminu fala ya raba aduhum ba'adan muttafaqun alaihi kai daɗi na aljanna don haka mai son ya ji daɗi jama'a ya hankuri ya bauta ma Allah mu bar daɗin mu sai cikin aljanna ba haka annabi ya ce ba ya ce zinariya ta kafin ce ku bar musu ita nan ku bari ku in kun ta aljanna Allah ya ba zinariya don haka duk mai sun jin daɗi ya ku jama'a ya yi hankuri lokaci ɗan kaɗan don rayuwa kwana nawa ce ko an ɗebo ma da yawa shekara 150 to yanzu ka yi 30 kaga ka rage sauran 120 ko to yan hankuri 120 su cika ka taicen bi Allah cikin shekarun ga 150 sai ka taicen Allah ya baka rayuwa ta jin daɗi ta har abada me ya amfanin mutum ya yi rayuwa irin ta kifi me ya amfanin rayuwar kifi kifi ya rayu cikin ni'ima cikin ruwa ba cikin ruwa kifi ke rayuwa ba amma me ya ƙarshen kifi cikin uh, uh, man suya a soya shi da mai a canye to me amfanin ƙarshe wannan rayuwa to rayuwar duniya kenan jin daɗin duniya kana rika mukami kana karewa ba sai an ta lahira ba tun nan duniya kaskanci zai biyowa baya sai a shishi ta ga efcc in ana sun ma a yi mawalakanci, sai a wani katon banza na nan garin ga da an ka tashi wulakanta da za a turo mai jami'an efcc ba a turo ba sai an ka turo mata kuma mata budare kuma inyamurai sun ka yi zanzaro sun ka to sun ka iska mai cikin yara nai sun ka dahe mai gida turo mu an kai mu tafi da kai sai mace guda ta kama hannu yana azuwa sata yana kekeke sai ta sami hankof ta sa hankof yara ne na ganin mata budare sun sami hankof sai zuwa kama ketar katanga kaga Allah ya fara nuna mana reflection na lahira tun nan duniya ko waɗannan ba su an nan tare da shi duk inda yau suna biye da shi to budarin efcc sun kore sun ƙetare katanga sun bakka ga hannun budarin efcc gobe kiyama kana tunanin su yi ma wata kariya gurin allah sun kasa amsaka ga hannun budarin efcc kaga reflection ne na abin zai faru a lahira yau malayi guni maulan an maulan shay'an tun nan duniya Allah ya nuna muna yanzu yaran gana shi waɗanda ran kai ɗaya sai kai wallahi ko taɓa shi muna magani to ga budurwar EFCC ta taɓa shi kun kasa maganinta ka ƙetare katanga dan neman katon banza sun kasa shi gaba sun haka da katon banza cikin mota an kai abuja da shi ko da yadda ya rame duk bakwalin nan da ya shi na ƙoshi ya zube sati guda efcc ya zube to ina ga iya sati guda cikin wata jihan nama? Eh? to ka gani to Allah ya shiryar da mu to wannan hadisin an karɓo shi daga abu musal ash'ari yadda Allah tabbata gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala cewa annabi tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan lalle mumini yana da wata hema me hema rumfa ta tanti ina irin hemomin nan da ake wa alhazaimi na da arafa su ne hema sai a yi rumfa sai a rufe da tanti tapolin tamfal wanda kuka ce sai a sa tamfal zane a rufe shine hema rumfa ta zane rumfa ta zane jama'a gida ne ba gida ba ne ma'adalla wurin futawa ne kawai kamar annabi na cewa 'yan aljanna suna da rumfuna wurin futawa wurin futawa inda aka zannawa a ɗan sha shayi a ɗan sha mineral saka a ɗan yi hira a tashi a koma gida gidan na can hashi to shi shine annabi ya ce 'yan aljanna mominai suna da hema cikin aljanna min lu'lu'atin wahidatin wadda an kai musu daga lu'lu'u guda mujawwafa wadda an ka kwarkware nan hema da mi ake hema da tamfal sai a samu tamfal in an kai turaku sai a aza tamfal shine hema ko rumfa ta zane ta tanti to su can ba tafulin ba ne lu'ulu'u ne yan allah ya ɗauko luu guda sai a kwarkware shi da shi za a yi musu rumfat ba tafolin ba ina fatar kun fahimta shi ne ma'ana suna da hema ta lu'ulu'u guda mujawwafa wanda an ka kwarkware shi lu'ulu'un shi za a kwarkwarewa shi za shi ne tafolin shi za a rumfar da shi ha fi sama tsawon rumfar nan a sama yanzu kalli ruhin masallacin nan in ka tuma dogo in ya tuma yana taɓo shi aiko? Dogo in ya tuma mai iya tuma yana taɓo shi. To rumfa shi yasa kaga in bazara ta yi saboda rufin ya yi kusa gare mu masallacin ka zafi. gwargwadon ɗaukakar rufin gwargwadon sanyin da zai basuwa to ɗulu hafis sama'i wannan rumfar da za a yi musu ta lu'ulu'u to tsawonta a sama 60 milan mil 60 hadda yi mil 60 a tsawonta sama faɗinta fa wannan hadisin muttafaqun alaihi ne cikin riwayar da musulun yake banta da ita yace faɗinta ma mil 60 ta mutum guda ha ba duk yan aljanna za a tara ciki ba wannan cikin gidanka nan ciki na za a yi ma rumfat yanzu in ka ji rumfa ba wani bangare na gida za a yi rumfat ba to nan cikin gidanka na aljanna za a yi ma hadda ya'yan aiki jama'a to na so ganin girman gidan Allahu akbar kai jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu tausaya ma kawunan mu yanzu wagga ruguduma wagga shiririta yau ku faɗa min wane gida ya fi kowane girma sakkwato bari mu ce ku dandamai yanga na, na polo club ku dandamai yanga guda hudu ku dandamai kun san ku dandami ko ku dandamai yanga sun kai kilomita nawa ko rabin kilomita ba su yi ba to yanzu annabi ya ce rumfa ɗaya ba gidan ba wani bangare na gidanka za a yi ma rumfa rumfa hema wurin shan iska wurin shakatawa jama'a to rumfa annabi ya ce tsawonta sama mil ba kilomita ba kun san mil na turawa ya fi kilomita yawa ko sannan mil na larabawa shi ko ya fi mil na turawa yawa to nan ana magana mil na turawa mil eh, mil na larabawa to tsawonta a sama mil 60 fadinta fadin ruhun mil 60 mil da nan zuwa tambuwal ya kai kilomita nawa ɗari ko da nan zuwa tambuwal ya kai kilomita ɗari ko kaga kila to ga ha sai mu ce 60 to kaga mil din eh, tura kuma na laraba ya fi tsawo don haka bari mu dan kara mu ce kamar da nan zuwa jega hadda ya iron fadai <laughs> tashan iska <laughs> kai allahu akbar allah kakka haramta mana aljanna to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini yana da rumfa hema cikin aljanna wadda an kai daga lu'ulu'u guda ƙwarin lu'ulu'u guda za a ɗauko a yi wannan rumfat ƙwara guda za a kwarkwariwa sai a yi rumfat to ji girman lu'ulu'un ita ko eh tsawon rumfa a sama mil 60 haka faɗinta mil 60 lil mumini fiha ahlun annabi yace mumini yana da iyalai cikin rumfat ban <laughs> eh. banda iya me iyali jama'a mata mata kaga ashe mace iyali ce madalla don haka babu hauka baka hauka wadda bata da magani kamar cewa iyalan gidan manzon Allah ƴaƴansa da jikokinsu kawai banda matansa shin jama'a in babu inda babu mace ana samun ɗa to shi ɗa ka girmama shi in ka wulakanta uwa tai ha sannan duk mutumin da haka so ka wulakanta mata ne ka girmama shi tun da shi kan matan nan suna cikin wa'anda yake so don haka Allah ka shirin da mu ya shirin da masu wannan ra'ayi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lil mu'min a ahlun mu'mini yana da iyalai cikin wannan rumfat bancin iyalai da a can cikin gida kai abba bancin iyalai na cikin gidan to wannan rumfat kuma akwai iyalai suna na an zuba me iyalai mata yana da mata ciki ya tufu alaihi mulmuminu in an ka zo shan shayi shan iska mumini na zagayo ma matan nan da a cikin wannan rumfat fala ya raba aduhum ba'adan cikin su ba mai ganin wani ba mai ganin wata balle aiki shi. ba wadda ta kosan da wata ma Ko wace nata inda an kai mata maketin daban ɗaukar ta kai ita ɗai ce ga mai gida ba ki gani wasu lokuta ba ki gani na yana wani wuri <laughs> ai ba ke ɗaya ba ce to ku diba jama'a rumfa ɗaya haurin shan iska ina ga sunan can cikin gidan don haka abba in dai da gaskiya kai a tashi tsaye a bi Allah kan mu tai lahira mai makabbara muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun kadu akan fitar da wannan hadisin Allah ka ba mu aljanna ba don halin mu ba al meye mil ya ce sittatu lafi zara'in zira'i dubu shidda ne daidai da mil guda ga wannan kauli ga wani kauli an ce zira'i dubu uku da ɗari biyar to Allah ka bamu aljanna wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu yanzu ku diba jama'a ashe kenan Allah ɗaya san adadin matan yan aljanna tunda wannan rumfan mace nawa an kasa annabi ya ce yana da iyalai ba a faɗi adadin su ba kenan suna da yawa amma cikin su ba wanda ke ganin wata kowace ɗaukar ta kai ita ɗaya ce an ga mai gida ba su da aiki babu daka jama'a babu wanki ko wanka ba su yi wanka ku Allah ya halicce su urban atara ba budare tsaran juna babu tsohuwa na faɗa muku tun shigar tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa annabi ya ce sai an wanke ta an da ita yarinya hakan ga tsoho ba tsohuwa ɗaya ba har tsoho kakku yadda ku tsuho duk wanda ya tsuho bai shiga aljanna sai an wanke shi an mai sai yaro ba don haka babu tsohuwa jama'a tsufa ba na kasa bace? ce an ka ce ya tsuhu ma'ana ya kasa to babu kasawa da mazan da matan duk yara ne ku a maishe ku banawa mu a maishe mu banawa su kuma a maishe su budari babu wanki babu wanka balle shaho lalle da lallen su an ka halicce su in ka kalli kwabirinta manzon Allah ce kana gani yadda bargo ke gudana saboda kyau sannan sati duk yan aljanna sai an sake musu panel beating sati duk sati duk sai an yi musu panel beating a canza musu samfuri su ƙara kyau su ƙara kwalliya jama'a daɗi na aljanna daɗi na aljanna jama'a ka ci abinci wanda tutu bai biyowa baya ka sha abin sha wanda baka boli bayan ka sha shi iyaka abincin aljanna in yan narkiya zai zama sai ka yi gyashi kawai sai zufan da ka zo wani abu da ka zubowa ga jikin ka kamshi ne kamar kamshin almiski kamar zufa iyakai eh, abincin aljanna ke fitowa kenan amma ba tutu ya fito a daɗi hanci ba yanzu waka iya tutu cikin masallacin ga in mutum guda ya tutu yanzu muna wacewa to mina na a tutun kun ka sani abincin nan na na ni'ima jiya da ya ci ya rube kai ka bi dan mararraba da shi kaga an an tallabi mutum an kai shi an ce wala bai tutu kaga matsala ta shiga <laughs> to jama'a babu tutu cikin aljanna babu fitsari duk abin da aka kazanta ba ba majana ba rashin lafiya ni'ima bisa ni'ima kullum kuma yadda ka san azabar wuta kullum ta sama ta jiya ta ta yau ta fi ta jiya haka ni'imar aljanna kullum an kawo muku wani samfuri wanda ba ku san da shi ba ya ku jama'a don haka jama'a mu ta tsaye ga neman aljanna inna silatullahi galiya inna silatullahi aljanna Allah ka ba mu aljanna yace wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala inna fil jannati shajaratan yasirun rakibul jawadal mudammara sari'a ata sanatin ma ya qata'aha muttafaqun alaihi wa rawayahu fi haina aida, min riwayati abi hurairah radiyallahu anhu qala yasirun rakibu fi mai ata sana ma ya jama'a daɗi na aljanna wannan hadisin shi ko an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri yarda Allah tabbata gare shi shi ko ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce inna fil jannati shajaratan lalle cikin aljanna akwai wata itaciya yasiru rakibu arrakibu mahayi mahayan abin hawa mahayan aljawada garman doki doki kakkarfa shine garma ko to shine aljawada <clears throat> mahayin ingarman doki almudan mara dokin da anka turke anka bashi abinci ya ƙoshi ya yi ƙarfi asari a mai gudu doki ga shi lafiyayye ya an turke shi ya ƙoshi sannan ga ƙarfi jama'a akwai abin da ka hana mai gudu to shi ne manzon Allah ya ce cikin aljanna akwai wata itaciya mahayin ingarman doki almudan mara kiyataccen doki dokin da anka turke anka bashi abinci asari a mai gudu mai sauri to mahayinai yasiru yana tafiya cikin in wannan mai ata sana shekara ɗari ka karɗaɗa doki baka tsaya ba shekara ɗari ma ya ƙata'uha bai kai ƙarshen in wannan ba Allahu akubar icewa don haka ina 'yan zaman ƙarƙashin itace zanna a kama hira in wani gita a wallahi ai shi aka za ai yayi kaza an kama cince kenan wai majalisa 'yan majalisa 'yan majalisa shari dole sai ka zanna majalisi jama'a manzon Allah bai mana iyaka da zama majalisi ba yace iyyakum wal julus ala turqati qalu ya rasulullahi ma lana buddun min majalisina qala fa idza abaytum fatu tariqa haqqahu qalu wa ma haqqu tariq qala gaddul basar wa kafful adha wa raddu salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yace ka shedin ku ya ku al'ummata in ji manzon Allah ka shedin ku da zama bisa tituna zama bisa godabbu majalisun nan da aka yi bisa tituna ana kallon matan mutane annabi ce ka shedin ku daga majalisun nan jama'a musulmi bai da qur'ani gida ne. da ka zauna bisa titi kana kallon matan da ka wucewa kana kallon mutane suna wucewa kana giba su da ka shige gidanka ka karanta qur'ani wai hima lada in har zama bisa titi na da lada da shi da ka shige gidanka kai ko ba karanta qur'ani ba da ka tsaya kallon matan banza da ka wucewa da ka kallaci matarka tana gece gece ba ta kici ba ta abin ga wurin shirya ma abinci wai lada ka zauna gida yahi in mace haka sun kallo kana da ita to mi kuma bisu kana kallon masu wucewa kuma eh to shine manzon Allah ce ka shedan ku da zama bisa tituna majalisun nan na ƙarƙashin itace in wagga inuwa ta ƙare a koma waccan in wagga ta ƙare a koma waccan iyaka aikin mutane kenan majalisu ka shaidan ku annabi ya muna ka da zama ga majalisu qalu sai sun kace ya rasulullah malana buddun min majalisa babu da makawa daga wuraren zaman mu na ta haddasa fiya fira muke yi um, majalisa in mun ka zauna ba wani abin aibi muke yi ba fira ɗaya ce muke yi ƙala sai manzo Allah ce ya ce fa idza abaitun to in kun ki dole sai kun zauna to fatu tariqa haqqahu ku ba hanya haƙƙinta ashe kenan ma zama majalisa bisa tituna to ku sani hanya na da haƙƙi sun ka ce menene haƙƙin hanya ya manzon Allah ƙala sai ce gaddul basar runtse ido kakka zauna duk abin da lauje ya jawo haƙi ne a ba duka a haƙi ba wani maciji ne na fatar kun fahimta in baka kai annabi kuma ya sare ka don hakan ga in dai ka ce sai za ka dole sai ka zauna bis titi to ka sadda kanka ƙasa 'yan matan da ka wucewa zuwa makaranta da sauran masu wucewa dai hakan gaba ka tsura mata ido ka ce to ai kallo guda an kace sai ka sa dogon haske sai ta ɓace ai gudan da an kace accidental aka nufi yanzu ka ji bellin bellin irin tafiya irin ta mata irin takalmin suka suna kwas kwas da jin irin wannan kasan mace ce to in ka da kai kai mata gudan kayi haram da ka tabbatar da mace ce to ka san da kan ƙasar ko gudan bai halatta kai ba amma kana wai gowa baka san da ita ba ka ji motsi ɗaya bayan ka wai gowa ga miyan kan ga mace ce to shi aka nafi guda sai ka da kanka amma an zanna bisa benci ana hira ta gitto an kama kal ai wallahi a gidan wani ce ai za ta kai ai ka ka ka ka ai ai ai ai ai wannan majalisi ya zan haram to shine manzon Allah ya ce haƙoƙokan hanya shine gaddul basir runtse ido ga abin da bai halatta hakallata ba wa kafful aza da kamewa daga cutar masu wucewa kan ku cuta musu giba su yana daga cikin cutarwa zagin su yi musu kazafi da gune musu dai da sauransu duk dai abin da a cutarwa ga masu wucewa to dole ku kame ku 'yan zaman majalisa kaful a kamewa daga cutar da masu wucewa wa raddu salami sannan da mai da sallama wanda ya zo ya ce assalamu alaikum wajibin ku na ku amsa mai ku ce akwai ba dan jam'iyyar muna ku amsa mai dole ka amsa mai jam'iyyar mi jam'iyyar banza dole amsa mai sallama yin sallama sunna ce ya ku jama'a amma amsawa ga wanda an kawa wajibi ne don haka dole a mai da sallama in an kai muku in ka san baka iya mai da makuwa sallama to shige gidanka na uku kenan na hudu ya ce wal amru bil ma'ruf da umarni da ake alkhairi kana zaune majalisi an kai kiran sallah kun ka tashi kun kai sallah kaga ga wani canza, da dole kai wane ai kira sallah kaga umarni da ake alkhairi Ya yace na hayo anil munkar da hani daga munkari kana zanne sai wata ta taggito da irin kitson nan da aka ce ma a cuci maza ba manzon Allah ya haramta a cuci maza ba kuma ya ce duk mace mai yin a cuci maza yar wuta ce to wajibinka ne in kana majalisa mace ta biki to ka tashi assalamu alaikum yar uwa to wa alaikum assalam eh, eh, um, kitsun nan da ki a cuci maza Allah ya hana manzo Allah ya hana shi haram ne in kana iya haka nan wannan ka zauna in baka iyawa shige gidanka ko kana zaune gitto da sigari assalamu alaikum zaka jawa alaikum malla assalamu alaikum sigarin nan haram ce Allah ya haramta shanta domin almubazzaranci ce kuma tana cutarwa ga rayuwarka kuma rashin kunya ne duk wanda haka jin kunya yanzu baka iya haduwa da shi da sigarin ga kaga rashin kunya ce sannan tana bushe zuciya imani ya zan bai shiga kai mai wa'azi to in ka san kana iya al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to ka zauna in ka san baka iyawa annabi ya ce shige gidanka na fatar kun fahimta a takaici dai abinda wannan ke nuna mana ya ku masu shan inuwa icce don Allah ku bar shan inuwa icce ku shige gida ku yi ta karatun Qur'ani a yi ta nazarin ilimi a yi ta sallar nafilfili ku bari in inuwa icce haka son da yi kokari ka shiga aljanna Allah na da icce zai ta sama icce cikin gidanka wannan icin cikin gidanka fa ba wani icce guda ne cikin aljanna a haka ba kowa yana da irin wannan ice icce cikin gidanka kaga me amfanin icce don a sha inuwa ta yi Mike sa inuwa ko duhun dare ko zahin rana ko akwai rana jama'a cikin aljanna babu akwai dare cikin aljanna babu to me hikimar wannan icce icce ne kawai na ni'ima ma'ana rassun iccen inda inda ƙarshen reshe ya kai mutum zai kama in garman doki doki kawatacce mai ƙarfi mai gudu ya hau ya yi sukuwa da dokin na shekara ɗari bai kai reshe na ƙarshe na iccen nan ba to wannan ice Allah yawa mu'minai ta da cikin aljanna don haka ka bar shan icin dogon yaro inda aka bacin mutane tare da kai inda aka giba ana mutane hasada kuma abokan zaman ku wani in ya sa sabo taguwa ka ji kaikai cikin zuciyarka ya an ka yasa kai kana nan kana bi dan naira hamsin na sayan omo ka wanke tsoho baka samu ba shi yayo sabuwa majalisun duk ba haka suke ba don haka dama akwai wannan haushi da ya ma 'yan magana ba daidai sai ka yi ciki nai bai san ba magana nan ta ba sabuwar tagwon nan ta da ya sawo jiya haka jan haushi to me amfanin wannan majalisa da ku shige gidanku awa biyu ka bata majalisa jama'a inda kana gidan ka ɗau ƙur'ani hijibi ka karanta cikin awan nan biyu kaddara ko abin alkhohi da addini kun yi da ita da karatun ƙur'ani cikin gidan ka wafi riba balle duk yana da wahala majalisa a ce maganar kirki ake yi ina fatar kun bai iyaka siyasa Alu ya ce kaza ba fara ronka da mi ronka da ba farawa shige gidanka dau Qur'ani ha karanta ya hima ahira hira da ba farawa bautan su ta shirgi da badar su siyasa ba shirgi da bada bace wasan yara yaro su taro nan suna kwallo da sun ji yin wasai a sai a shura a ce gol shikenan an tashi kowa shi ka samu horar da ya to haka yan siyasa suke jama'a don haka ku lizimci alqur'ani jama'a ku lizimci sallolin nafila a ɗauku littattafan ilimi a yi ta karatu mu yi ta bautar Allah mu dage mu yi tsayin daka ga bauta mu Allah mu yi ta batun yan siyasa da siyasa su tace su yi ta shirge da bada su mu mu ba zama ga bautar Allah ku bari in mun shiga aljanna can mu yi siyasa na fatar kun fahimta don haka abau wargantawa ya ku jama'a wasan da muke yi musamman matasa ku Allah ya ba dama dattijai suna wurin neman abinci don haka ibada rabi da rabi ce da yake neman abincin shi ma ibada ne to kai baka ko kanka baka ci so ci sheka akai kuma ka ki nafila ka ki karatun qur'ani to me haka nuhi iya ka katun banza ka ci ka koshi ga banza in marice ka sa guntuwar taguwa cinya ga hili ka tawa kwallo zakana duk wanda ya dane ya hita wurin kwallo to ka a sa mai to marice kuɗin nan da ya samu wurin kwallo ya ce sai abinci da su katun banza ba katun banza kamar dan kwallo katon banza haga ya sa gajeren wando cinya waje kuma cinya annabi ya ce al'aura ce ka je ka yi shuri-shuri ga banza aikin kafin rai maimakon ka zanna lokaci mai tsada bayan la'asar bayan la'asar lokaci ne mai tsada yana cikin lokuta mahu tsada da ibada take da muhimmanci ka ce ka ɗauko ƙur'ani a karanta mafi yawan makarantun ne duk ba bayan la'asar ake yi ba to bai zuwa makaranta makarantar shedan ya kai bai zuwa makarantar Allah sai dai ta shedan ita shudan ta wayo don haka duk wanda ya ta kwallo jama'a ka a sa mai abincin marece in yadda a ce kuɗin nan da ka samo ba kuɗi aka samu ba to ka sai abinci da su amma gidan ka yau baka da abinci katon banza Allah ya shirya da mu muttafaqun alaihi don kun jiya jama'a hadda icce akwai mai inuwa ba wai inuwa don kariya ga zafin rana ba a inuwa ce ta ni'ima duk abin da Allah ya yi cikin aljanna ba na lalura ba ne na ni'ima ne ni'imtarsuwa ne ga bayi ne mumin nai. Allah ka arzita mu shiga cikin wannan inuwat wa rawa ya hufi sahihai na aidan kuma dai bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin min ta abi huraira wancan ba ha ganin hadisin abu sa'id al-khudri sun ruwaito shi kuma daga ruwayar abu huraira yadda Allah tabbata gare shi Ƙala abu huraira ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yasirur rakibu fi dhillaha mahayi in garman doki kawataccen doki turkakken doki doki mai mugun gudu zai yi tafiya fi zillaha cikin inuwar wannan itaciyar mai ata sanatin shekara ɗari ma ya kata oha bai yanke inuwat ma'ana bai kai ta. inuwa ta kai jama'a iko sai Allah dawala tana cikin aljanna Allah ka samu aljanna ba don halin mu ba wa anhu annin nabi sallallahu alaihi wasallama kala inna ahalal jannati la yatara'una ahalal gurfi min fawqihim kama tara'una al-kawkaba gabira fil ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib litafadul ma bainahum qalu ya rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughu ghayruhum qala bala wallazi nafsi bi yadihi rijalun amanu billahi wasaddaqul mursalina muttafaqun alayhi Allah ƙara tsira da aminci ga annabi wa anhu har yanzu dai an karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri wanda ya rawaito hadisin sama yarda Allah tabbata gare shi annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qal shi ko ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi ya ce inna ahlal jannati lalle yan aljanna yanzu mai waya ta kare yan aljanna an su aljanna Allah ka sa mu aljanna to yan aljanna laytara auna lalle za su tsinkayi za su hangi za su kalli za su ga ahlal gurfi ma'abuta benaye min fauqihim a saman su nan duniya jama'a ba akwai masu gida irin gidajenmu ba sannan akwai masu gidajen sama gidajen sama wani hawa guda wani hawa biyu wani hawa uku wani hawa 24 ila ma sha Allahu to haka 'yan aljanna suke jama'a akwai wanda za a ba ordinary gida irin wanga babu gidan sama sannan akwai 'yan gidan sama kuma wasu 'yan gidan sama manzo Allah ce 'yan aljanna bayan sun shiga aljanna duka aljanna ba sama take ba to bayan an sa yan aljanna aljanna za su daga kansu su ga gidaje ga su can wanda kaka tsinkaya tauraruwa can da nisa haka suka tsinkaya wasu gidaje can saman su kaga waɗanga yan first class kenan Allah ka ba mu first class ba don mun cancanta ba don rahamarka to shine annabi ya ce inna ahlal jannati lalle yan aljanna la tara'una lalle za su ga ahlal gwarfi ma'abuta benaye min fokin a saman su za su kalli benaye na wasu yan aljanna da a can saman su kama tara'una al kamar yadda kuke ganin tauraruwa addurriya mai tsananin haske algabira mai shawagi fil ufuki cikin sasannin sama tauraruwa mai tsananin haske mai yawo mai zagayawa cikin sasannin sama minal mashariqi daga gabas awil magharibi ko daga yamma to haka yan aljanna in sun daga kan sama suke cinkaye benaye na wasu yan aljanna can saman su yadda kuke yadda kuke eh, eh, eh, tsinkaye tauraruwa can sama tana shawagi litafadul ma bainahu annabi ya ce domin fifiko abin da a tsakanin su na daraja yaro da ganin birni ya san yafi garin su ko nan da ganin gidan wani kai ka san ya malin naka to haka ko cikin aljanna jama'a gidajen ba ɗaya ba ne ɗa'ar mu ga Allah ɗaya ce cewa an kai kowa ya gwargwadon iyawa ta yi ko ga ƙarfi ka zo ne ya fi ka ƙarfi to haka ko ga imani imani wani kai kasan ya hina ka ko kai an ka ce ka kasa aljanna kai kana ba kana ba wani hida wani kan ba kanka in dai kana adalci to madalla to emphasis class kenan yan aljanna in sun ka daga kansu sama za su tsinkaye benaye na wasu 'yan aljanna festikilas yadda muka tsinkaye tauraruwa mai tsananin haske tana shawagi a gefen gabas ko gefen yamma saboda fifikun da a su na daraja kalu sai sahabban da annabi ke faɗa ma haka su abu sa'id idan hudu sun kace ya rasulullah ya manzon Allah tilka manazilul anbiya waɗancan kenan masaukayan annabawa ne la yablughu ha ruhun wani wanda ba su bai kaiwa gare ta bala sai manzon Allah ya ce na'am wasu ka ce wannan bala tana da ma'ana bal lil idrabi ta buge maga ko alama ba gidajen annabawa ba ne. ina fatar kun fahimta wallazi nafsi bi yadi annabi ce ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa Allah kenan ashe Allah yana da hannu yace rijalun su waɗancan masu waɗancan benaye da kuka tsinkawa da kuka ya tauraruwa wasu mutane ne amanu billahi da sun ka ba da gaskiya da Allah wa kulmur salim kuma sun ha gaskanta manzanni su ba annabawa ne jama'a mu'minnai dai ne mu'minnai na haƙiƙa ne waɗanda ba ba ƴan muna bara muna karuwa ba to su Allah zai ba wa'ancan benaye a haɗa su tare da annabawa Allah don rahama ka ba mu aljanna muttafaqun alaihi ashe kenan yadda darajoji nan duniya daban-daban ne ko cikin aljanna daban-daban ne nace muku ana shiga aljanna ne da rahamar Allah amma ana samun cancantar ni'imominta da aiki gwargwadon aikin har gwargwadon abin da za a baka wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala laqabu qausin fil jannati khairun mimma tadlu alaihi shamsu aw tagarubu muttafaqun alaihi Allah ƙara tsira da aminci ga annabi gobe in za mu tashi sai mu tashi nan insha Allah ta'ala to kun gani In sha Allah ta'ala gobe muna kai karshen riyadus salihin ta wani guda gobe in Allah ya so in dai muna rayu muna karance ta Shi kenan kuma Riyadu salihin ta zo karshe Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka karanta to inda ni daidai Allah ka ba mu lada da ni da ku inda ni kuskure Allah ka yafe mini shaye cikin zukatanku hmm. Hmm. wani ya ce assalamu alaikum game da shirka <clears throat> da kayi magana shin shirka ko wace iri ko akwai wasu keɓaɓɓun shirka da allah yake magana a kai misali kamar hadda ƙaramar shirka wadda mutum ke yi don wani a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ai yayi bayanin shirka ta kasu kashi biyu akwai babbar shirka akwai ƙarama babbar shirka ita ce wadda ke fitar da mutum daga addini karama kuma ita ce mai girman laifi amma kuma ba ta fitar da kai daga addini to maganar da aka yi cewa Allah ya haramta aljanna ga mushriki ana nufin mushriki mai babbar shirka ba mai ƙaramar shirka ba ƙaramar shirka matsayin laifi take sai dai laifinta yana da girma kwarai wasu na cewa laifin ƙaramar shirka fi girman ka kaba'ira bambancin ƙaramar shirka da babba shine ita ƙarama ba ta fi sheka daga addini baka zan kafiri ba amma ka zan kanin kafiri ba kai kafiri kanin kafiri kake ka wace mai sako zai ce ma kanin kafiri amma babbar shirka kafiri ne kafiri original ta bakin mala awakar giro na fatar kun fahimta don haka shirkar da ake magana wadda Allah ya haramta ma mai yanta eh, aljanna yan mutu bai tuba ba ita ce babbar shirka mai fitarwa daga addini karamar shirka tana daga cikin mashi'a ta Allah in sha'a azzabahu wa in sha'a gafara lahu Allah ya gafarta muna amma dai duk basu da kyau kakka ji an ce karama ta ka taika ta yi hmm. eh, tun da ga akwai mutanen da Allah zai sawa wuta saboda laifuffukan su ko ka karamar shirka yana cikin manyan laifuka don haka baka sani ba karamar shirkan nan Allah ba zai yafe ma laihinta ba sai a sa ka wuta duk da yake ba shiga ta ta dawoma ba amma dai shan jama'a ko minti guda kai wuta ai girman ka ya faɗi Allah ka kare mu daga wuta Eh, ya ce assalamu alaikum ina so in sani don Allah ko akwai wani hadisi da ya yi magana a duk lokacin da mace za ta yi sallah dole sai ta cire fan ɗinta ko kuma sharhin malamai ne to ni kan ban san da shi ba fan ɗinta inda yana da tsalki ba shi kenan ba kila abin da yasa sun kai wannan magana ban dai tunanin hadisi ne sai dai maganar malamai kila abin da yasa sun kai saboda maganar da wasu malamai sun kai cewa damshi damshin da aga farjin mace wasu sun ce najasa ne damshin farjin mace sun ka ce najasa ne amma har yanzu ba su kawo dalili masu wannan ra'ayi mu abinda mun ka sani an najasa shine abin da ke fitowa ga jikinta kamar fitsari da abin da ya kama da shi fitsari da mani ko da yake mani ba najasa bane ko mani mai tsalki ne Eh, fitsari da mazi da jinin haila da jinin biki sai a yi kiya jinin haila shi adda nasi sai a yi kiyasin jinin biki a kai nai wayannan su ne najasa Ina fatar kun fahimta amma danshin farjinta wasu malamai sun ce najasa ne amma dai har yanzu basu kawo dalili ba don haka in dai eh, pant dinta ba najasa gare shi babu dalilin zai sa a ce sai ta cire shi na fatar kun fahimta gaskiya ne a duk lokacin da mutum ya bar sallah farilla ta wuce shi da gangan ko ya yi ta daga baya Allah bai karɓa ko ya zancen yake a haka yake wagga tabbas haka yake Allah maɗaukakin sarki ya ce ah, ya ayat take inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan muminai kitaban ai maktuban abin wajabtawa mawquta abin samun lokuta annabi ya annabi eh, Allah tabaraka wata'ala da kai ne ya turo mala'ika jibril mala'ika jibril ya zo ya karantar da manzon Allah lokutan sallah da farkon lokaci da ƙarshen lokaci to mai sun yayi sallah don Allah ya ta cikin lokutan nan da annabi ya bayyana jibril ya karanta da annabi annabi ya bayyana ma al'ummarsa suna nan cikin littafai da littafan hadisi da littafan fiqh duk sun zo da lokutan sallah da gangan ba mantuwa ba ba bacci ba ba wani uzuri ba da gangan kato yayi yi zama nai har lokacin sallah ya wuce daga ba Allahumma inni nawaitu qada'a salati ka ne makatun bazzaga kala iyai ko kai Allah bai amsa ina fatar kun fahimta malamin musulunci ibn hazmin al-zahiri cikin mashahurin littafinsa al-muhalla sai ya kawo misali game da wannan ya ce wanda ya yi yanzu da hamci sai ka taka kai sallah a zuhur akwai ta don me lokacin ta bai ba ya ce to kamar yadda kasan wanda ya yi sallah gabanin lokacin ta babu ta to hakan ga wanda ya kun bayan lokaci ya wuce shi ma babu ta bai yi sallah ba in kana son kai sallah inda Allah son ɗaya kai ai sallah sai ya farlan sallah ya batta sai dukkan gada maka tashi kai a ka a convenience to don Allah ba haka yake nufi ba ko wace ya sa mata lokaci sa lokaci don me zaka tamfarin da lokacin nan Allah da gangan ka isa don haka ga wanda ya yi kala'in sallah ko ka yi kala'i babu ta shi ya sama kala'in bai ko inganta ba ga wanda ya bar sallah da gangan bayanin malamai ne abinda annabi ya bayyana wanda zai kala'in sallah shine wanda ya manta da sallah ko ya yi bacci wanda lokacin sallah ya kubuce mai saboda ya mance hiddin kamar yadda ya tabbata ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanto ya cikin kitabul magazi na sahih bukhari ko ranar da an kai ginan ramen ahzab khandak manzon Allah ginan rame abubuwa sun shagaltar da shi ya mance hiddin bai sallar la'asar ba duk an manta ba a yi sallar la'asar ba sayyidina umar sai da rana ta zo faduwa sai ya tuno yayi sauri ya yayi sallah sai da yayi sallah sai ya zo yana zagin mushrikai inda manzo Allah ya ce Allah ya tsine mu mushrikai Allah ya cika kaburburan su da wuta manzo Allah ya ce mi yace wallahi manzo Allah sun shagaltar da mu ban yi sallah ba yanzu ne sallar asar annabi shi ta aini koyi ban yi ba sannan ya tuno in ka ce an kai ta shi an ma'ana aqimis salata li dhikri ku tuna ku tsaye da sallah lokacin tunawa ma'ana sadda dukkan tuna in ka manta sadda dukkan tuna to lokacin na an lokacin ta kuma in za ka ta ba ƙada'i za ka yi matsayin ada'i take hakan ga mantuwa jama'a mantuwa ba uzuri ne ba ga al'ummar manzon Allah yana cikin abin da Allah ya yi wa al'ummar manzon. Allah bai kama mu da laifi rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhata'ana kaga mantuwa tana ciki hakan wanda ya manta ya bai yi sallah ba har lokacin ta ya wuce sanda duk ya tuno in bayan shekara goma ka tuno shekara goma sun ka wuce kamun ci sallar la'asar tashi yanzu ka yi ta kuma yanzu ga ada'i za ka yi ta ba daɗi ba ko ko ka yi bacci bacci ya kwashe ka kamar yadda ya faru ga manzon Allah shi ma wata rana an dawo da wurin yaƙi sai an haka ga wani rafi jijjihi ya yi kusa manzo Allah ce mu tsaya nan mu dan roma maka lokacin sallah yayi sai ce to Bilal kaga lokacin sallah don haka tsaya ka yi fakon alfijir kada a yi zagege ka fake alfijir gare mu in lokaci sai ka tayar da mu ya tau sai bilal ya zo ya jingina da an ka sa tsaro su su annabi sun yi bacci bilal da an ka sa tsaro ya zo ya jingina ga sirjin na abubakar ya dan jingina haka shi ma barawo ya kwashe shi bacci ba barawo ba ne kwana ka ci amana kowa sai ya kwashe bilal don haka ba su halka ba dai sai da rana ta fara bugun huskan manzon Allah sai da rana ta fito ba ya sallar subahin ba ana ci ana bacci an yi yaƙi ga tafiya an gaji an kwanta don haka jama'a yana magana tashi take sai da rana zafin rana ya fara bugun fuskar manzon Allah sai annabi ya falka an ka tadda mutane bilal ya nice ma ya ce manzon Allah Allah dai amshi rayu kushi shi amshi tawa akwai sauran magana sai annabi ya ce akwai shedan cikin rafin nan mu ƙara ba gaba an ka ƙara ba gaba an ka tsaya can an kai sallar subahin kuma a da'i an kai ba kada'i ba waɗannan su sun ka samu so biyu mai mantuwa da wanda ya bacci ko lokacin sallah ya wuce sannan an lokacinta amma ƙato ya zama ne babu uzurin komi har lokaci ya fita da baya ka ce a wannan ba Allah zakawa ba shirgin ba ta zaka yi me a bisa gare ka shine yi babban laifi sai tuba don haka wanda ya bar sallah kamar irin matasan gada eh, haukan balaga ka ɗiba su bar sallah hiddin sai daga baya Allah ya taro su bayanin da malamai sun kai Allah ya gafarta musu ba daidai yake ba sun ka ce sai sun ranka sallah adadin shekarun da sun ka bari ba haka nan yake ba da yau in sun ka gano cewa sun yi ba daidai ba su tubar ma Allah su ci gaba da sallah ta baya Allah shi zai yafe su ci gaba su yi ta istighfari wannan shi abin da fi inganta abin da na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mene shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika